كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون kamar yadda muka yi muku wata ni'imar muka aiko muku da manzo daga cikinku yana karanta muku ayoyinmu yana tsarkake ku ta hanyar umartar ku da kyawawan abubuwa da abin da yake hana ku na munanan abubuwa yana koya muku alkur'ani da sunna yana koya muku abin da ba ku sani ba na al'amuran addininku da duniyarku